DW dandalin matasa. Matasa dai su ne ginshikin zanga-zangar da ke gudana a tarayyar Najeriya. Zanga-zangar ta haddasa asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa a sassa daban-daban na ƙasar. To amma wa abin ya fi shafa wa kuma ya fi tafka asara. Matasan ne dai suka kwanciki a fakaice. wannan ne sa shirin duba tasirin shafukan sada zumunta akan halin da ake ciki wani bidiyo da aka gadawa cewa ga wata yarinya da wasu kafarwa shine abin da kusan um, abin da ya haifar da rigimar da har ta kai ga an yi kone-kone an yi abin da ya wuce ba a tsammani zama mu a ji matakan da 'yan gwagwarmaya ke ɗauka na ɗinke wannan baraka. ku doka tambura ku doka tambura ku bani tambara kasar uwana kasa ta yi wata kasar ta yi wata

wakar mantare mun rabo kenan a kan kasar gado wato najeriya sauƙin sadarwa ta shafukan sada zumunta na tasirin wa tashe-tashen hankula ƙarfi wajen yada manufa a cikin sauri a najeriya barkewar zanga-zanga wasu sassan ƙasar da ya rikide ɗaukar fansa ta ɓoyayyen manufa na da nasaba da hotunan tashe-tashen hankula da ke yawo a kafofin sadarwa irin na zamani bashir sharfaɗi matashin ɗan jarida ne a jihar kano da ke arewacin najeriya kuma masani ne kan shafukan sada zumunta da ma yanar gizo. Kafafen sada zumunta su ne kanwa uwar gani na waɗannan abubuwa. Duk wanda ka sani ana cewa yana yin magana game da zanga-zanga ko ya ce kaza, mafi yawa in ka duba za ga aina yake faɗa. Za ga kafafen sada zumunta wasu fitattu mawaka ko 'yan fim ko su sanannu ko 'yan siyasa da suke magana game da ita mafi yawa a cikin kashi uku kashi ɗaya ne suke magana a kafafen yin labarai na rediyo ko talabijin amma kashi biyun an fi su ne a kafafen sada zumunta ko ne kan wallafa matsayinsa ko ra'ayinsa ko wallafa kiran cewa ya kamata mutane su fito a zo a wannan zanga-zanga da aka gaskiya inda akwai wani wuri mafi muhimmanci da ya taimaka a wannan zanga-zangar to kafafen sada zumunta ne. Zanga-zangar neman sauyi da ta kara da arewacin Afirka shekarun da suka gabata. Ya daɗa ba masana ƙwarin gwiwar dasa ayar tambaya kan ƙarfin shafukan sada zumunta yayin gudanar da zanga-zanga a ƙasashe masu tasowa. Bello Muhammad Bello jarumin fina-finan Hausa kuma ɗan gwagwarmaya da ke garin Jos ya tsere daga gadon jinya da nufin jan hankalin matasa su gujewa shiga irin waɗannan zanga-zanga. Da na ga kone-konen da ake yi ana ta kira na a waya sannan kuma gashi ina ta jin harba-harba da sauransu kuma ba na security ba shi na kira moto aka zo da sauri aka sneaking mina from the hospital. Kana fargabar rayuwar kana cikin hatsari ne za iya kai maka hari a asibitin da kake kwance sa ka bar wurin? Kwarai ina fargaban haka saboda ni na yi supporting Uh, shigowan gwamna lalon su a riga an san as an activist kuma ni eh, filmmaker ne sannan kuma an san ina da loud voice sannan ina da followers da yawa a social media pages ina sannan kuma an san irin soyayyar da nake wa buhari da sauransu an san ba na ɓoye gaskiya ina fitowa in faɗi duk abin da ya faru so na san cewa mutane da yawa akwai wayanda suke hari na saboda lokacin da aka ake fafutukar neman zaben nan na 2019 shine aka farfa samun moto har aka ɗauki miliyan biyu da dubu ɗari biyar so sai na yi gaggawa na yi sauri saboda na san cewa za a zo a nemi matasa su joining protest din nan saboda a samu a yi barnace ci saboda protest din mun kula da shi ba wai ana yin shi ba ne a kan nsas sai na zo na gaya musu to kar su yarda in ji mutum ɗaya a cikinsu na bi anguwanni anguwanni haka ina ɗingisawa kuma ina cikin moto da crutches haka nake tara su ina musu magana na hana su na ce musu ban yadda ba kar su yi kuma kowa ya ce ba za su yi ba wasu ma sun ce an da gaske an kakka musu kuɗi an kikkira su na ce to kar su karba kar kuma su je su Wasu burin su a bata a Najeriya, wasu burin su a Najeriya, ya Allah ka taimake mu a Najeriya. Tumadalla a gaida Jamila Kogi. Yanzu haka dai zanga-zangar ta Najeriya ta yi sanadiyar rayukan mutane da dama tare da asarar dukiya daga dukkanin bangarori. amma bashir sharfaɗi na ganin shafukan sada zumunta sun taka rawa sosai wajen jefa yawancin al'umma a cikin hatsari akwai illar da aka samu alal misali ya tun daga jama'a ya haifar da cewa wasu sau sanadiyar rahotannin da ake yada a wasu wuraren ya haifar da rikici alal misali abin da ya faru a Kano wani bidiyo da aka rika yadawa cewa ga wata yarinya da wasu kafa ruwa shine abin da abin da ya haifar da rigimar da har ta kai ga an yi kone-kone wanda wannan bidiyo kuma an yada shi ne a kafafen sada zumunta bidiyon da ake yadawa ko a daren jiya zuwa yanzu abin da yake faruwa a Lagos wani na gaskiya ne wani kuma ba na gaskiya bane to me ya kamata matasa su mai da hankali wajen ganin an kaucewa fadawa irin wannan hatsari to abu na farko shi dole matashi ya dinga nazari ba kuma an turo misali bidiyo an ce wannan harba harba ne na zanga-zanga ko na rikici ya kamata ya kalli shin society din da aka suka wannan bidiyon ma Lagos din ce to akwai bukatar da abin da aka turo maka in bidiyo ne in rubutacce ne in ma hoto ne ka nazarce shi kafin ka kai kai ma ya da ko kuma ka aminta da shi haka dauki wani mataki a kai alal misali yanzu can da aka dinga yada bidiyo na Kano da a sun fara da zato shin me ya faru shin daga cikin afkawa mai danga-danga aka kafin su dauki wani mataki na su ma su su fara daukar ramuwar gayya da kila abin bai kai ga abin da ake tsammani ba to ya zama dole matashi ya taka san a san da yake amfani da waɗannan kafin ko da shi ba zai iya ɗaukar mataki ba kan abin da ya gani to kada ya yaɗa in dai ba yana tabbaci a kai ba domin in yada zai jawo wa wani su ko kuma wasu da suke gefe guda wanda suke bin sa su kuma su ɗauki wani matakin da ba zai daɗi ba. Guguwar neman sauyi da ta karaɗe ƙasashen larabawa sama da shekaru goma da suka gabata. Ana ganin shafukan sada zumunta sun taka rawa sosai na haɗa kan matasa a ciki da wajen ƙasashen. Wannan ne yasa shirin ya ji tasirin jan hankali da matasa irin su Bello Muhammad Bello ke ci gaba da yi a shafukan na sada zumunta a Najeriya. Eh, abin da tasirin abin gaskiya a yanzu haka duk wanda zai shigo cikin Jos North ba zai ga waje ɗaya da zai ga iya mutanen da mutanenmu da muka isan faɗa musu suka yi wani abu a wajen ba ko guda ɗaya. Asali ma akwai inda ma protesters ɗin su kansu ba za su ma iya shigowa su protest ba saboda sun san cewa ba za mu yarda a shigo wajen ai ba. yanzu haka dai da alama zanga-zangar na neman raba kan matasa ta siyasa da kabilanci da ɓangaranci da ma addini a tarayyar ta najeriya amma a yayin wata hira da tashar dw fitaccen malamin addinin islama a arewacin najeriya sheikh aminu daurawa ya yi tsokace kan matsayar zanga-zangar ta fuskar addini a mahanganmu ta malamai na addinin musulunci ba mu yadda dama da zanga-zanga ta tashin hankali wacce za ta bayi zuwa ga rayuka ko dukiya ko mutuncin mutane ba domin daga cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci shine kare rayuka da kare dukiya da kuma kare mutuncin mutane duk abin da zai bayu zuwa ga ya taba ɗaya daga cikin ukun nan to ba za a lamunce masa ba. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wace shawara ko jin hankali za ka yi ga su matasan da ke wannan zanga-zanga? Duk abin da kake so ka yi in mulki kake so ka yi in siyasa kake so ka yi in tattalin arziki kake so ka gyara sai fa idan akwai Najeriya kuma akwai zaman lafiya addini ba zai yiwu ba sai da zaman lafiya saboda haka a lallashi zuciya a yi haƙuri a kai zuciya nesa a nemi bukata ta hanyar da ta dace. Kasar Najeriya mai mutane mafi yawa a nahiyar Afirka akwai matasa kashi arba'in cikin adadin al'ummar kasar sama da miliyan ɗari biyu. To sai dai kashi hudu cikin adadin matasan kasar na fama da rashin aiki. Ga kuma batun rashin karatu da ke damin kaso mafi yawa na matasan kasar. matsalolin da idan gwamnati ta rage babu shakka matakin farko ne na kare lagon barazanar ɓata gari da ke zagon ƙasa ga ci gaban najeriya sauraron mu yau ma a nan ne karshen shirin daga nan sashen hausa na dw da ke birnin bon a tarayyar jamus abdurrahim hassan da na shirya shirin na gabatar nake cewa a sani yawancin waɗanda aka kashe zanga-zangar matasa ne bugu da ƙari lalata kadarorin gwamnati tamkar rusa makomar matasa kenan mu kasance lafiya